ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان في ذلك لايات لقوم يسمعون yana daga cikin ayoyinsa masu girma da suke tabbatar da ikonsa da kaɗaitakarsa barcin da kuke yi cikin dare da kuma wanda kuke yi da rana domin ku samu hutu daga wahalhalun da kuka yi wurin aiki kuma ya sanya muku yini domin ku fita neman arziki daga ubangijinku tabbas cikin abin da aka faɗa akwai dalilai bayyanannu ga mutanen da suke ji ji irin na lura da karɓar abin da aka ji